Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta binta garba sale novels tv idan mai sauraro bai mance ba yanzu muna nan cikin littafin nan mai suna in bani wanda mama shakur ta rubuta mana kamin ci gaba ina so ƙara tunasar da ku da cewa duk wani bako ko ba kuwa a cikin tashar nan muna son da ku danna mana subscribe sannan ku taɓa karaura domin ku ci gaba da samun duk wani labari da zarar mun ɗora Ni mama Hanifa nike cewa ku sha sauraro lafiya. In ba ni kashi na biyar, kashi na talatin da biyar. Ganin yadda take kumbure-kumbure tana cicin magani, ya san kuma shi mai laifi ne yau dole ya lallaɓa ta. Yasa ya ce, "Okay, your majesty, hakan za a yi." Ɗauka ta yi a hankali ya fitar da ita a daidai gaban sashen mamin, kamar za ta sakin mai kuka ta ce, "Ni ka sauke ni." Da sauri ya kalle ta murya can ƙasa kamar wanda ke tsoron ta ya ce, "But you can't work properly." the flesh will hurt make kafaɗa ta yi hawaye gangaro daga idanuwanta ta ce ni ka sauke ni ni dai ganin kamar za ta saka mai kukan ya sa ya sauke ta ya rungume hannun shi a kafaɗa yana kallon an ce faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka maida shi sai ka maida shi wasa yau rigima take ji dole kuma ya yi ta aikin lallashi da don shi ne ya yi aikin ya aika aikan turo baki ta yi cike da shagwaba ta ce ni ka daina kallo na to juyar da kan shi gefe ɗaya gefe yayi yana haɗiye dariyar da ke cikin cikin shi a hankali ta buɗe kofar babu kowa a falo da daga kafa ta da ƙyar ta shiga tana cije baki ya bita da kallo ga tausayinta ga kuma dariya da ke cinsa o Allah yanzu shi wannan aika aika haka jibiyan da ya komar da Hamida mai koyan tafiya kamar mai tata, kamar an ce ta juyo dan ji ta yi a cikinta ana kallonta hada ido suka yi kamar za ta yi kuka ta ce kallo na kake ko da sauri ya girgiza mata kai ce a'a yuwa ma jasi bari ma na je na ɗauko magungunan ki na bar su a mota ya rufo kofar yana danne dariyar shi ya hanyar tsakar gida karsawa ciki sosai karsawa ciki tai so kawai take ta kwanta don yadda take tafiya kamar ana wasa mata barkono a wurin karsawa ta yi ta buɗe kofar ɗakin mama a hankali ta sallama can ƙasa ganin ɗakin da duhu ya sa ta san mami ba ta ciki halata ta zaga background ko kuma tana wurin 'yan aiki mai da kofar ta ta rufe ta sare hijabin da ke jikinta jikakken gashin kanta da ke da lema har lokacin ne suka barbazu akan kan kafaɗarta tana sanye da doguwar rigar da ya saka mata ɗazu da ya saka mata ɗazu takawa ta har wajen gadon ba ma ta gani ba ma ta gani sosai don babu wani isasshen haske a ɗakin a hankali ta faɗa kan gadon saboda zafin da take ji jin ta faɗa kan mutum ya sa ta tashi da sauri ta baya ta ce la mami ban san kina kan gadon garin komawa baya ya sa ta baya za ta faɗi gabaki ɗaya ta yi ƙara a tsorace mama da sauri abin da ihunta ya farkar da shi ɗan firgita ya yi ma ya ɗaga kan shi ganin za ta faɗa ƙasa ga gadon mami na da tsayi ya sa da sauri ya sa hannu ya riƙe hannunta ya jawo ta da ƙarfi fada a jikin shi ta yi tana numfashi gashinta ya yi mari a fuskar shi sama-sama take numfashi saboda zafin da take ji a wurin ta kwantar da kanta a kan ƙirjin shi daidai lokacin adil ya buɗe ƙofar ɗakin mami cikin cool voice ɗin shi ya ce d drop here a the drop ya yi maganan yana kunna wutan ɗakin ɗakin ya yi haske kasa ƙarasa magana ya yi ya tsaya cak yana kallon Abid da ke sanye da singlet da Hamida da ke kan kirjin shi a tare daga Abid har Hamida suka kalli Abid Adil din da ya shigo saboda hasken da ɗakin ya yi. Da sauri Hamida ta juya ta kalli Abid da take kan kirjin shi don ba ma ta san waye kwance ba ta ɗauka mami ce juya da sauri ta yi ta kalli Adil kirjinta na wani irin bugawa bata ma kasa ko da ta ma kasa ko da motsi sosai adil ya ji wani abu ya tokare mai kirji ganin su a haka ɗauke kai yayi da sauri ya ma rasa mi zai yi ya kalli maganin da ke hannun shi muryar shi na ɗan rawa sosai ya ce wa magungunan ki ya ajiye da sauri kan saman cupboard din da ke wurin ya juya da sauri ya fita daga ɗakin da sauri abid ya ture hamidan daga kan jikin shi ƙara ƙara ta yi saboda zafin da ta ji hawaye na zuba daga idanuwanta matsawa ya gefe ganin yadda take har lebe tana cijewa saboda tura ta da ya sa ya ce sorry share hawayen da suka zubo mata ta yi ba tare da ta kalle shi ba ta ce baka da lafiya ne ya adil ya abid jikinka zafi sauka da kan gadon ya yi ba tare da ya kalle ta ba don bai so ya mata bai so ya mata sakon look bai so ya mata sakon look a yadda take din nan ya ce eh na sha magani Allah ya ƙara sauƙi ta faɗa haka man za ta yi kuka amin ya fice daga ɗakin da sauri da mami da adil ya ci karo da mami adil ya ci karo zai shiga kicin tsabagen yadda bai ganin gaban shi da kyau da sauri mami ta kamo ta koma baya ta ce kai lafiyanka baka gani ne jingina ne da bango ya lumshe ido da sauri kirjin shi ne mai mugun zafi adil mami ta kira shi a hankali ya buɗe idon shi ya ƙaƙalo mata murmushi murmushi ta mai cike da so ta ce yin wahalan kake ji wannan da baka ganin wannan haka da baka ganin gabanka ka shigo kicin kamar taɓaɓɓe sai ka ce wanda ake ingizowa don murmushi ya mata da muryar shi da har ta canza kala ya ce mi kika dafa mana yana yana dainin tuntuni na gama na shigo duba kek ne kek da ke obin ne ya jikin hamida tana ina ɗan uwanka bai da lafiya yana ma ɗaki na yana bacci halaka dubo shi a ɗakin shi baka gan shi bane wallahi yana ɗaki na bacci yake so nake ma na je na tada shi yanzu ya zo ya ci abinci tun safe yake bacci bai ci komai ba daidai lokacin abici ma ya shigo kicin ɗin yana kallon adil murmushi mami ta yi ta ce talking of the devil ka gan shi ya tashi adil juyowa ya tashi adil juyowa juyowa adil ya hankali ya yi a hankali ya kalli ya kalle a sanyaye abid ke kallon shi shi ma murmushi sosai adil ya saka mai ya matso kusa da shi yana kallon fuskar shi kafaɗa shi ya dafa cike da wasa ya ce raskal mi ke damun ka hmm? come here ya ba shi hawk ta hanyar sa shi a jikin shi wani irin ajiye zuciya abid ya saki ya rungume dan uwan nashi back tight murmushi maminta ta ce kun ga ku wuce mu je ku ci abinci ta yi gaba abinta dago shi adil ya yi kamar zai yi kuka ce let's go ka ci abinci i'm talking i'm talking you to the hospital da kaina and i don't wanna hear any in ba in ba haka ba i will call uncle dinmu na faɗa musu komi yayi magana yana hararan shi a hankali ce ka sha maganinka gyaɗa mai kai abit ya yi trying to be strong ya ce yes na sha shiru adil ya ya ƙara kallon shi kafin a hankali ya sake hogin nashi sosai ya so jealous kamar zai shiɗe yake ji duk in ya tuna yadda ya ga hamida akan kirjin abid gashin ta a barbaje ta saka dogon riga and she's not wearing any bra don bai saka mata ba he so jealous abu ya tokare mai wuya but he can't help it duk da ya san it's none of their fault it's just accident and is feeling guilty don ya san why his brother is sick but bai da wani maganin rashin lafiyan shi da zai iya ba shi a yanzu and yana son dan uwan shi more than life itself is just praying Allah ya ba ma abit wacce za ta maye gurbin Hamida a zuciyar shi even more babu radda zai yi sallah da ba zai mai wannan addu'a ba and he knows lokacin ya kusan zuwa sakin shi yayi a hankali idanun shi yayi ja sosai ya ce let's go and eat ya gida mai kai abit yayi dan yayi dan bai da karfin magana yau suka fita daga kicin din zama duk suka yi akan dining mami ta zuba masu abinci a ta kalli Adi ta ce ina Hamidan me yasa baka kawo ta nan ba ka bar ta a sashin ku ba tare da ya kalli mamin ba yana kokarin ɗebo abincin ya kai baki ce tana ɗakin ki au Tana ɗaki na shine baka faɗa min ba tai magana tana tashi daga kan kujerar duka ta duka ta kai mai a baya ta ce Allah ya shirye ka ta kalli abi da ke juya kofi ta ce sha son am coming bari na duba dota na gyaɗa mata kai yayi mami ta wuce ɗaki buɗe kofa mami ta ta shiga ɗakin tana kallon hamidan da ta ga ta lulluɓa da bargo Harka da sauri ta ƙarasa jikin gada subhanallahi dota na jikin ne ta yi magana tana yaye bargonta ta lulluɓa da shi ta kai hannunta ta ɗora a kan wuyanta sanyin hannun da hamida ta ji a jikinta da ke ronin temperature ya sa ta buɗe idanuwanta da suka mata nauyi a hankali ganin yadda idanuwanta suka kumbura ya sa mami kamar za ta yi kuka ta ce hamida na sannu kin ji me ke damun ki tashi ki ci abinci ina magungunan ki kin sha girgiza mata kai ta yi a hankali hawaye na neman zubo mata a hankali ta ce ina yini mami kafaɗar ta mami ta dafa ta taimaka mata ta ɗago ta a hankali kukan azaba da take riƙewa tuntuni ta saki ta ɗaura hannunta akan idanunta da tana tana yi ga kunya ga ciwo ta ɗan buɗe ƙafafuwanta a hankali kamar wacce aka yi ma aiki a wurin tsayawa kallonta mami ta yi jim kamar mai tunani sai kuma ta tashi ta wuce bayi kawai ba tare da ta ce anything ba ruwa mai ɗan zafi ta haɗa mata ta dawo ɗakin da taimakonta mami ta tayar da ita suka yi bayi sai kuka take ma mami ba na wasa ba don ta kasa daurewa zafin ya mata yawa ga shi mami ta sa ta takawa ba kaman adil da ke ɗaukar ta ba cire kunya mami ta yi ta gasa ta da kyau don shi nitit duk da uban kukan da take yi ba ta kalle ta ba sannan ta bar ta cikin ruwan don ta zauna for some minutes ta buɗe ƙofar bathroom ɗin ta fito daidai lokacin adil shi ma ya shigo ɗakin don ya duba ta haɗa ido ya da mami da ke fitowa daga bayi hannun ta duk ruwa mugun kallo ta watsa mai da sauri ya ɗauke kai ya juya zai fita ta kira shi adil juyowa ya yi mayan mata ƙasa ya ma kasa amsawa ya kuma kasa kallon ta sabida kunya hannu mami ta miƙa mai ta ce ina magungunan ta? kallon saman cupboard ɗin da ya ajiye magungunan ya yi ya taka ya ɗauka ya zo a hankali ya sa mami a hannu yana yana so sake ya a ranar shi take yi ya juya ya fita daga ɗakin da sauri kamar ana ingiza shi ya ɗakin abid daidai lokacin abid ya gama shiryawa a tare suka fito hankalin shi ya ɗan kwanta ganin mami na kula da ita kamar yadda dokta ta ce suka shiga mota don zuwa asibitin a duba mai abid sosai ta ji daɗin ganin sosai ta ji daɗin gashin bayan ta gama ta yi wanka da ruwan zafi ta fito tana takawa sannu ta ɗau lafiyar da mami ta fito mata da shi ta zauna a bakin gadon pepe soup mami ta kawo mata da ƙyar ta iya ta iya ta ci sannan ta bata magunguna ta sha ta yi sallah kafin ta kwanta ko minti uku ba ta yi ba bacci ya awon gaba da ita mai nauyin gaske zama mami ta yi tana kallon sai kuma ta yi murmushi a hankali ta kira sunan ɗan nata adil allah da ya shirya mana ta tashi ta fice daga ɗakin don ɗan faɗa ma masu aiki abinda za a dafa bayan sallar isha'i wuraren tara suka shigo gidan shi da abid da jikin shi alhamdulillah ya sauki sosai don sai da aka ba shi gado for some few hours aka sa mai ruwa sannan aka ƙara mai aka sa mai mai allurai sannan aka ƙara mai ruwa duk Adil na tare da shi kamar zai mai kuka. Sai bayan ya farka sannan dokta ya duba shi ya ba su magani. Ya ce za su iya tafiya tunda ba sa son a kwantar da shi amma su dawo gobe. Sosai ya ji daɗin jikin shi shi ma don baya running temperature again. Hannun shi Adil ya riƙe bayan sun shigo falon ya ce let's go mu yi dina sai ka sha maganin ka kwanta. Ya tsire fuska ya zai yi magana Adil ya ce sai ka ci abincin you are on drug and you just have to eat ka ji ko good boy ya magana yana jan kujera yana ɗaura shi a kai zama abite ba don ya so ba shi ma ya zauna gabaki ya zauna gabaki ɗaya tunanin hamida kawai yake duk ta mamaye ran shi bot yanzu time ɗin adil ne abinci ya zuba musu a the plate ya saka musu spoon a tare suka ci hakan kuma ya sa abi ya ci sosai sannan ya bashi magunguna ya bashi magungunan shi ya sha suka tashi ɗakin su ya kai shi suka shige tare hanyar ɗakin su ya kai shi suka shiga tare hanyar bathroom abit yayi yace i want to show. gada mai kai yayi ganin ya shiga bayi yasa ya fito daga ɗakin da sauri ya ɗakin mami daidai zai shiga mami tana sawo kai za ta fito matsawa baya yana yana satan kallon hamidan da ya gani akan gado tana bacci peacefully zai gaishe ta mami ta watsa mai harara ta ce mi ka zo yi nan ne e ina dan uwan naka sosai yau yake jin wani irin kunya da nauyin mami sunnata kai yayi kan shi aka sai ce yana daki ya sha magani ya shiga wanka kallon shi mami ta yi daga sama har kasa ta ce good dama ina son magana da kai ta sa rufe kofan ta ta ce follow me ta hanyar falo bin ta yayi a hankali zama ta yi kan kujera ƙasa ya zama ce akan kujera kasa ya zauna yayi yi zama akan kasa zama yayi akan kujerar sai ya nemi wuri a ƙasa ya zauna yana fesin ɗinta kan shi a ƙasa murmushi mami ta danne dariya da ke cinta a ta ce ya san shi mai laifi ne ashe ya gama barna ya zo yana forming innocent child gyaran murya ta ta ce kana ji na ko ka kyauta sosai abin da ka yi iya abin da zan ce ma kenan sai kuma magana ta na na biyu shine ne maka iyaka da ɗaki na kar na ƙara ganin ko da kafarka a ɗaki na in ba haka ba sai ranka ya ɓaci ko hanyar ɗaki na naga kayi sai na sassaɓa maka yarinyar nan na buƙatar hutu ba za ta koma ɗakin ka ba sai mun koma Najeriya dama nan da 3 weeks za mu koma Kano in mun koma ta dawo ɗakin ka shi ma sai na tabbatar da warki ta warki kana ji na ko gyada ma mami kai yayi a hankali don shi kan shi yana so ta ji sauki based on magungunan maganganun da doctor kuma ya san in har tana tare da shi ba lalle ya iya kyali ta ba kuma yana so shi ma ta warke at least this period sai yayi amfani da shi ya kula da abit da kyau yana kai shi hospital kullum but wannan da mami ta mai iyaka da ɗakinta ba zai iya ganin hamidan kenan ba tashi mu je na duba abid ya ji maganin mamin ta katse mai tunani tashi yayi a hankali ya bi bayan mami suka shiga ɗakin su sosai yake mugun kewan hamida ba tsoron kar mami ta mai faɗa yake ji zama mami ta kan kujerar kusa da abid da ke daure daure da bathroom ya fito daga wankan kenan ya ɗauko mai zai shafa shi kuma ya wuce bathroom dan yayi wanka shi ma don jikin shi duk ya mai tsami rabon shi da wanka tun na asuba da yayi wasa wasa one week bai sa Hamida a ido ba abin ya dame shi sosai wani irin mugun misin ɗinta yake ba na wasa ba kuma mami na sane ta share shi kullum tana falo ta ma hana Amida fitowa falon kullum tana ɗaki kullum sai ta sa ta ta sit bath sosai ta ji sauki miss ta ji sosai ta ji sauki misinin adil ɗinta take ita ma ba na wasa ba amma kuma fushi take da shi saboda mugun da ya mata ya ci zalunta gashi har yanzu ba ta jin kasanta yadda ta saba jin shi da ta saba jin shi wasai wasai ya nemi ta kaman ba na ta ba tunda katon abin shi ya shiga ciki sosai abit ya ji sauki ya warware komi yake so kafin ya faɗa ma adil ya mai don son ɗan uwan shi yake ba na wasa ba ko don yadda adil ɗin ma ya damu da shi yasa ya dage shi wanna bi fita dan uwan shi kuma sosai adil din ke ba shi tausayi ya san mugun kewan matar shi yake ga mami ta hana shi ganin ta daurewa kawai yake yake komi kuma ya lura baya ma iya bacci da kirki da daddare sai dai yayi ta juyi juyi kamar wanda cikin shi ke mai ciwo wasa wasa har sati biyu da kwana uku yau bai ƙara saka Hamida a ido ba kuma wai tana gidan nan ga shegen sha'awa da ke addabar shi ba na wasa ba ba daman ya zauna ya yi shiru hamida kawai za ta fara gani zai fara gani tana romancing din shi tana mai abubuwa da ta mai kwanakin baya an hakan sai ya sa ya yi having strong e, erection tun yana daurewa har abit ya gane don tare suke kwana har ya kasa daurewa sai birgima yake akan gado yana nishi tashi Abid ya daga kan gadon don tun da ya fara nishi ya tada shi daga bacci ganin abin isiro ya sa ya miƙe ya kunna bedside lab, ya sauka ya fita daga ɗakin kicin ya je ya shiga neme neme cikin daren nan da kyar ya ga kanwar da ya zo nema shi ma kuma don karami jefawa ya yi a kwaf ya buɗe firceciro, ya ciro bottle ya bude ya zuba a kwaf ɗin, ya ciko jiko ya fito ya shigo ɗakin nasu ya kawo mai ajiye kwaf ɗin akan side drawer yayi ya sa hannu ya ɗago adin ɗin da ya kife ciki a gado ya ce zo ka sha this will help you da ƙyar ya tashi shi ma da taimakon abid ɗin idanun shi sun yi jajir kamar gauta kwaf ɗin kanwar abid ya ɗauka ya miƙa mai ya ce take this it will relieve you a hankali ya karɓa yana kallon ruwan da kalo ɗin da ƙyar ya kai bakin shi ya kurɓi kaɗan kamar mai tsoron sha tofarwa ya yi a ƙasa da sauri sai ka ce ya kurɓi acid ya yarda kofin ɗin a ƙasa yana maƙe mai kafaɗa kamar zai yi kuka ce I can take this shit this is acidic yana kama yana kama min baki bin shi da kallon mamaki abit yayi ya bi ruwan kanwar da ya zubar a ƙasa da ke bin tiles ɗin da kallo ya ɗago kai ya kalle yadda yake matsa ciki sosai yana ya na baki abin ya bashi ta haushi ya ya bashi haushi sosai ya ce what is wrong with you Dil? this is the only thing da zai sa ciwon cikin ka ya rage ni ka zubar eh hawayen wahala ne ya gangaro shar daga idanun shi ya sake miƙe mai kafaɗa ya ce i don't want it it is that awful cikin masifa da jin haushi abi ta ce to dama magani na da magani na da daɗi ne ai sai ka ce kakar sai ka je ka karɓo matarka wurin mami kana da matarka kake wahala ka sha magani kuma ka zubar a ƙasa what do you want eh kai yaro ne fashe mai da kuka adil yayi ya ma kasa magana abin duniya yayi mai yawa ga mugun kewan hamida ga sha'awa ah, ga mami ma bata bashi fuska balle ya roke ta ga kuma abin ne mai masifa shiru abit yayi sai kuma jikin shi ya sanyi sosai ya bi shi da kallo a hankali ya sauke ajiyar zuciya ya matso ya zauna kusa da shi cike da tausayi da kuma takaici adil just need a crushing crushing youth ya tsaya yana ta wahala ya biye ma warning na ɗin mami da shi ne da tuni wallahi sai ya yi abin da ita maman da kanta za ta ce ya ɗau matar shi safi part ɗinsu look at how he's suffering idan ba so suke yi having affair da matar shi again to me sa suka yi mai auren Haka nan sai wani wahala yake yi bakin shi ya kai setin kunnen shi ya mai wani magana da sauri adi ya kalla yana share hawaye ya ce really bit gira ɗaya abit ya ɗaga mai cike da son ɗan uwan nashi ce yes rungume shi adil ya cike da murna ya ce i love you so much bit murmushi sosai abit ya yi ya ce i know you love me and i love you even more ta ka je kicin da sauri ka rufe kofa tashi ya da kyar a dudduke ya fita Abid ya bi shi da kallo cike da tausayi. Tashi Abid ya dau waye shi da ke kan santa tebur ya fada kan gado ya ja bargo ya lulluɓa ya yi dalin namban mami har ya gama ringin mami ba ta ɗaga ba hakan ya sa cike da damuwa ya ce mami please wake up and pick up please pick up kar brother na ya sami matsala sake dalin namban ya yi luckily mami ta yi fikin wani irin narkewa abit yana nishi kafin ya sakin mami kukan ƙarya mami zan mutu min wayo Allah ya rabbi please come share idanu mami tai da ke cike da bacci jin abid na kuka tai salati a natse inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abid son menene muke damun ka ina adil ina dan uwanka a tare duk ta jero mai tambayoyin fasha da kuka ƙaryaye da wata irin murya kamar na wanda zai sheƙa lahira take take yanke take yanke ce adi bai kwana a nan ba yau yana fat din shi mami am dying ki zo na na rungume ki i want to, i want to die akan jikinki i want to die in your arms mahaifiyata Bilis ya mami ta ta bude kofa da sauri ta fito Hamida da salatin da salatin mami ya farkar da ita ta bi ta da kallon tsoro ya kamata ya, ya, ya kama mata tsoro ya kama mata me ya sami abit me ya sami abid to a ruɗe mami ta ce son listen to me stop saying zaka mutu nothing is gonna happen to you i'm coming my son i'm coming abid dina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya allah dana dana te magana tana karasawa ɗakin abid ɗin da gudunta har tana neman faduwa ta buɗe ta shiga ta mai da kofar ta rufe adin na jin karan buɗe kofar ɗakin abid da na rufewa ya murmushi duk da ciwon da ke cin shi ya fito a dudduke ya hanyar ɗakin mami kamar mara gaskiya barawon tsakiyar dare a hankali ya buɗe kofar ɗakin ya shiga haɗa ido ya yi da hamida da ta tashi ta zauna ta sauko da kafafuwan ta ƙasa tana kallon kofar kana kana ganin ta san tana cikin damuwa saboda ganin kwandishan ɗin yadda mami ta bar ɗakin haɗa ido da ta yi da adil da ta ga idanun shi sun yi masifar ja Ya sa ta ji gabanta ya faɗi sauri ta saukar da kanta ƙasa tana wasa da yatsunta rabanta da shi har ta manta ta yi kewar shi sosai ba na wasa ba mai da kofar ɗakin ya rufe ƙarar saka makulli da ta ji ya sa ta ɗago kanta da sauri gabanta na faɗuwa ta kallai suwa ciki yayi yana kallonta kamar zai cinye ta ɗanyi har zuwa bakin gadon zai zauna akan gadon da sauri ta miƙe jikinta na rawa ganin yadda gaban wannan boxer ɗin shi ya miƙe za ta wuce ya fisgo ta ta faɗo jikin shi hannun shi ya ɗora a kan soft bombom ɗinta ya matse a hankali yana sakin ajiyar zuciya murya can ƙasa makoshe ce i miss you i dew drop dan dan turo baki dan turo mai baki ta gabanta na faɗuwa sosai tana kokarin fisge kanta ta ce me haka a ɗakin mami muke make mata kafaɗaye yana kallanta da shanyayyen idanun shi ce ba ita ce ta kwace min ke ba inda kina wurina ai da ba mu mata komi a ɗaki ba ya magana yana sa ton ɗin shi yana lashe lips ɗinta that are so must yana mata wani mayan look yana bin yana bin red rigar baccin da ke jikinta iya gwiwa da kallo gashin kanta na cikin wani milky coloring net a cikin wata irin murya kamar na wanda yake a buge ya ce you look super sexy you look hot ma, hamida yadda yake magana ya sa ta ji jikinta ma ya fara rawa ganin ba a cikin hayyacinsa hankalinsa ga baki ɗaya babu ma abin da ya fi mata da hankali ganin ɗakin mami suke cikin muryar ta da ke rawa sosai tana kokarin kwace jikinta ta ce please ka daina me kake so wai eh hancin shi ya sa a kan wuyanta ya ce a bukace nake drop let's make love yanda yake shinshina wuyan nata ya sa ta ce na shiga uku ka inda muke a ɗakin mami ne fa what if ta dawo yanzu nan hannun shi yake kokarin turawa cikin jikinta ya ce mami ba za ta dawo ba sai gobe za ta saka dilbaci please drop i'm so hard touch my erection kiga let me dig you i will release inside you ba za mu bata ɗakin ba ko mami ta zo ba za ko mami ta zo ba za ta gane ba ma ko mun yi wani abu hannun shi da yake kokarin kaiwa mams din ta rike gam tana girgiza mai kai bakin ta na rawa sosai ta ce ni ni dai a. to masu sauraro duka ina ga a nan zan dakata sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da yadda za ta kaya ni mama hanifa nike cewa mu lafiya sosai